This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. kai tsaye waɗanda ke zaune a jamhuriyar Nijar kuna iya kama wannan tasha ta gidajen rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanmu da hantsi, Jummai alli. Da Kabiru Fage. Da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a shirin mu na ɗazu kun ji hira da Profesa Rukayyatu Ahmed Rufa'i, Ministan Ilimin Najeriya akan abin da ya kawo su nan Amurka. Za ku ji abin da ya sa ta ce matsalar ilimi a Najeriya ba ta kuɗi ba ne. akwai kuma maimaitawar shirin lafiya uwar jiki da sharshin jaridun ƙarshen mako sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai to amma za mu fara ne da labaran duniya jama'a Salamu alaikum ga labarin duniya jami'an da ke bincike da gabatar da masu laifi gaban shari'a sun ce suna shirin gurfanar da ɗan bindiga john sarabin wanda yanzu ke kwance asibiti domin jiyar munanan raunuka da ya samu a lokacin musa ya wuta tsakanin jami'an tsaron amurka a gaban kotu amma tun da ko magana baya iya yi za a samu lauyan ne da zai wakilce shi waje ɗaya kuma an ji kwamishinan rundunar 'yan sandan boston nan amurka yana cewa bayan sun gudanar da binciken 'yan har-haren bama-baman filin wasannin na guje-guje a boston makon jiya sun gano cewa 'yan bindigar sun kuma shirya kai wasu hare-haren na daban in ba don an samu nasarar kame su ba kwamishinan 'yan sanda ed davis ya shaidawa a gidan talabijin na cbs daren jiya lahadi cewa masu bincike sun gano damin makamai a ɓoye bayan musaya wuta da 'yan sanda suka yi da 'yan bindigar jami'an kungiyar 'yan tawayen siriya sun ba da labarin cewa sojojin gwamnatin siriya sun kai wasu hare-haren da suka kashe akalla mutane 80 a gwabzawar kwanaki biyar da aka yi domin sake kwato wasu unguwannin birnin damascus da kewaye daga hannun 'yan tawaye sanarwar da kungiyar 'yan tawayen siriya ta bayar jiya lahadi na cewa sojojin da ke biyayya ga gwamnatin shugaba bashar al-assad ne suka kai munanan hare-haren bayan da suka samu nasarar kutsa cikin unguwannin jadid al-fadi yanzu haka kuma sojojin gwamnatin siriya ne ke zagaye da unguwannin suna kuma yin sintiri domin hana farar hula fita daga gidajensu zuwa kasuwanni da kuma wuraren ayyukansu. To daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ake sauraron labaran nan. Hukumomin ƙasar China sun koka tare da zargin Amurka da laifin yawa a ƙasar ta binciken leƙen asiri da nuna bambanci a tsakanin jinsin mata da 'yan tsiraru. da kuma kawo da kai ana amfani da bindiga domin keta dokokin ƙasa a jiya ladi china ta yi wannan zargin wajen mai da martani ga zargin da ita ma amurka ke yi wa china kowace shekara a kan batun rashin mutunta hakkokin biladama kamfanin dillancin labarin china na shinhua ya yi dogon bayani a rahoton da ya fito daga majalisar gudanarwar china da ke bayanin yadda amurka ke yin watsi da take hakkokin biladama tare da ƙarfafa cewa rarraba kuɗi a lokacin yakin neman zaɓe a amurka hakan yana ɓata ƙarfin salon mulkin demokuraɗiyya da amurka ke yayatawa kuma nuna bambanci ga mabiya addini na ci gaba a amurka ba a kuma maganar shiga yar ba shanu da amurka ta je tana yi wa al'umma iraki da na afghanistan duk wannan aike ta haƙoƙin bil'adama ne amurka ke yi in ji hukumomin na china a rahoton shekara-shekara da ma'aikatar harkokin wajen amurka ke bayarwa game da ƙasashe da ke take haƙoƙin bil'adama amurka ta yi zargin cewa takurawa bil'adama na ci gaba da ƙaruwa ne a ƙasar china tare da take haƙƙin 'yan siyasa an hana 'yan hamayya su sake balle su wala a ƙasar ta china sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya furta cewa ƙasashe goma sha ɗaya da ke goyon bayan ƙungiyar 'yan adawa da manufofin gwamnatin syria sun amince da su tallafawa mayakan 'yan tawayen syrian da ke karkashin ikon babban kwamanda general idris wanda kasashen yammacin turai ke marawa baya kuma lalle ne agajin da za a bayar su bi ta hannun kwamanda general idris a jawabin da ya wa taron manema labarai jiya lahadi a birnin istanbul na kasar turkiyya john kerry cewa yi e, cimma wannan daidaituwar na daga cikin muhimman batutuwan da amurka ta fi ba da karfi a kansa. inda ta yi alkawarin tallafawa tare da haɗin gwiwar ƙasashe goma da ke kiran kansu ƙawayen Siriya a taron da suka gudanar a ƙasar Turkiyya. Sakatare John Kerry yana mai cewa Amurka na da niyyar ba da ƙarin kuɗin tallafi da yawan sai kai dala miliyan 123 amma banda makamai ga ƙungiyar adawar Siriyan. Amurka ta ce ba za ta ba da agajin makamai ba don kada makaman su fada hannun kungiyoyin da ke adawa da manufofin amurka irin su kungiyar alka'ida labarin duniya ke kenan kuka gama ji a cikin shirinmu na ɗazu Profesa rukayyatu ahmed rufa'i ministar ilimin najeriya ta yi bayanin cewa sun zo nan amurka ne domin najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe takwas na duniya waɗanda ake ganin ƙila da ƙyar su cimma muradun wannan ƙarni ta fannin ilimi ta kuma yi bayanin cewa ko da yake ana ganin cewa matsalar najeriya ta kuɗi ne ba haka ba ne. saboda idan an duba mm. za ki ga akwai jihohi da dama da akwai kudadensu a hannunmu da basu riga sun karba sun saka a cikin irin fannonin da ya kamata su saka ba saboda haka matsalar mu ta wuce kuɗi kuɗi yana da muhimmanci muna ganin yana da kyau a ce ana sa kuɗi kwarai a bangaren ilimi amma kuma me da hankali akan abin da yake gabanmu tare da kuma ƙudiri a ranmu da kuma ra'ayi na cewa lalle muna ganin sai mun yi ina ga shi ma babban abu ne da ya kamata a ce mun duba a Najeriya. Bai baya ja mana cikas wato um, hajjaji mai aikin duba ringiman da ake a najeriya yau yaushe aka fara su wannan magana ce da ake miki ta shekaru baya da dama da ba a tafi an shiga makarantun nan ba abubuwan da aka fara su duka duka shekara ɗaya shekara biyu da zan ce an fara ringiman da za a ce kila suna shafar ilimi amma tun kafin lokacin wannan rigimu daman gaskiya tsakanin da allah matsalolin mu suna nan kuma matsalolin abin takaici shine sun fi yawa a bangaren arewa inda yawa yawan yara zaki ga bangaren kudu suna zuwa makaranta zaki samu a jihar da take da koma baya a a kudu za a ce miki tana da yara watakila bakwai bisa ɗari ba sa zuwa makaranta amma kuma sai ki sha mamaki ce a bangaren arewa kuma akwai jihohin da suke da saba'in bisa ɗari da ba sa zuwa makaranta saboda haka abin idan an ɗauka su ga kamar ba ƙasa ɗaya ake magana ba lalle a bangaren mu ina ga dole sai mun yi da gaske kuma amma alhamdulillah muna da ƙudurin da muke da niyya a nan gaba wanda kuma muna da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 aiki da gwamna na za ki ga duk abubuwan da na ka shawara wato gwamna sai da lami da na jigawa za ki ga ya ɗauka kuma ya ɗauki zama mai ra'ayin to tun da yana da sha'awar sai kika ganin da na an samu ci gaba a bangaren to shi ma yanzu ina ganin wannan a wajen shugaban kasa shawarwari idan aka kama masa yana ɗauka kuma na san sha Allah za su kai mu buri amma abin da yake gaban mu da muka ba shawara da na ga ya kamata a ce duk irin kokarin da gwamnati ta raya za ta a ilimi a bangaren shiga makaranta a yanzu ba lallai ya tasiri ba idan ba kamar a ce gwamnoni su ma sun ɗauki abin da muhimmanci ba saboda haka yanzu abin da yake gaban mu shine shugaban ƙasa ya ba mu damar mu ci gaba da tsare-tsare cewa zai zama na musamman tsakanin shi shugaban ƙasa da kuma duka gwamnoninmu yanda za su zauna da duka mutanen eh, ƙasashen jihohinmu za da suka shafi ilimi za a zauna da shugaban ƙasa a yi zama na zahiri zama na gaskiya yara sun yawa da ba sa zuwa makaranta a najeriya kowace jiha a nuna mata matsayinta a nuna mata matsayin irin matsalolin da ake ganin tana da to muna ga idan har Allah ya sa gwamnonin mu da yake suna ba mu haɗin kai suka ba mu haɗin kai suka zama da shugaban kasa aka yi zama ɗaya ba bi ba kowa ya fuskanci inda aka dosa ba na jin za a ce akwai jihar da ba ta da kuɗin da za ta sa yaranta a makaranta a Najeriya saboda haka wato ra'ayi ne da kuma tabbatar da cewa kuma alhamdulillah gaskiya wasu gwamnonin namu suna da ra'ayin amma suna bukata a ce an zauna an da tsarin da duk ba ɗaya za a tafi don a cimma buri gaba ɗaya saboda haka nan da shekara biyu a inda muke da tsari da shugaban ƙasa da kuma za mu tafi gaba da gwamnoni na tabbatar miki idan ma ba mu kai gagaci ba dan muka miki magana miliyan goma da wani abu ba za ki haɗa mu da ƙasashe masu dubu ɗari dubu ɗari biyar miliyan ɗaya in sun yi nisa fa da taron da muka ana fa ina jin wanda ya nisa ma mai miliyan biyu ne ba sa zuwa makaranta to ba za ka haɗa su da ƙasar da take da miliyan goma da wani abu ba. matsalolinmu da kuma abubuwanmu ba ɗaya ba ne amma na tabbatar cewa tunda muna da ra'ayin ko muna da irin ƙoƙarin yi din tare da gwamnoni shugaban ƙasa kuma ya karbi wani abu ina gadi in ma bamu kai ba to abin da zai hana mu ba shi da yawa Profesa Rukayetu Amir Rufai na Ministar ilimin Najeriya kafin ku ji maimaita lafiya uwar jiki a shakata da wannan waka. Please sale ken solo baba na tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga maimaitawa lafiya uwa jiki da zan gabata Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi irin cututtukan mata da suka fi yawa ko kuma aka fi gani kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Dr. Hadiza Galadanci ƙwararriyar likitar halittar mata ce da ake cewa gynecologist da turanci. a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano, Najeriya. Na samu damar zantawa da Dr. Hadiza Galatanci na kuma buƙaci ta bayyana mana wasu daga cikin cututtukan mata da suka fi yawa ko kuma aka fi gani. Eh, cututtukan mata za ki iya kasashe kamar kashi biyu ne da akwai cututtukan mata wanda ya shafi mm, ciki eh, da haihuwa da goyo eh. da akwai cututtukan mata wanda ya shafi watan al'adansu da kuma sauran halitta a ta mace a shi yasa zaki ji an ce waɗanda suka kware akan harkar mata eh. ana ce musu obstetrician watan waɗanda suka kware a harkar haihuwa sannan kuma gynecologist waɗanda suka kware akan harkar halittar mace so ban san wanda kike nema ba daga ciki to ta fannin tunda ke gynecology ta halittar mata ce wacce waɗanne cututtuka ne aka fi gani ta wannan fannin duk wanda yake yin harka wata wanda ya kware akan harkar um, cutukan mata gabaki ɗayan nan yake kwarewa a kansu akan haihuwa ciki da haihuwa da kuma harkar sauran abubuwan da suka shafi halitta ta mace abubuwan da sau da yawa um, marasa lafiyan da muke gani da suke zuwa su gan mu saboda wa'annan matsaloli ɗaya daga ciki shine watan rashin haihuwa eh. za ka ga eh, sau dewa eh, mutum yana zaune a asibiti wa'anda za su shigo suna neman taimakon shi sun zo ne saboda sun yi shekaru da aure ba tare da sun samu haihuwa ba haka kuma za ka ga mutane wa'anda suka zo wanda suke da matsaloli akan harkar al'adarsu ko dai al'adarsu ba ta zuwa ko al'adarsu ba ta zuwa kwata-kwata ko ko a'a tana zuwa amma ba yanda aka saba kowane wata na mata ba ko ko a'a tana zuwa fiye da kima ko ku a in ta zo ma maimakon ta dan kwanakin da aka saba ita sai ta zarce ta yi watanni hmm. a mace tana zub da jini to shi ma wannan matsala ce da yawa mata suna zuwa su samu likita saboda wannan abu da ya dame su haka kuma eh. za ka ga wani sa'ilin mata sun zo a kan cewa sun ga tsuro a cikinsu kamar abin da ake ce ma fibroid din nan eh. watan tsiro ne ke fitowa a cikin a cikin mahaifa to tsiron zai iya zama cikin mahaifa zai iya zama gefen mahaifa zai iya zama daga bakin mahaifa to za su iya zuwa da matsaloli kala-kala wanda in ka auna su za ka ga cewa wannan mashikila ce take damun su haka kuma mutane za su iya zuwa marasa lafiya za su iya zuwa da ciwon mara da wanda in ka auna za ka ga cewa kamar kwayoyin cuta ne hmm. suka shiga jikinsu saboda haka suke ba su ciwon mara ko da al'ada ko ba al'ada ko kuma al'ada ta zama ta canza. so eh, kaɗan dai daga cikin irin mutanen um, da muke gani na asibiti. To bari mu bari mu dube su ɗaya bayan ɗaya ko kuma wanda za mu iya yi a yau. A wannan batu na kaman matsalar rashin haihuwa ki ga mace ta a ce ta yi aure ta daɗe tana neman haihuwa amma Allah bai nufa ta ta samu ba waɗannan ikon Allah ne koko akwai matsalolin da suke sawa eh to eh, kamar da yadda kika sani eh, mutum zai iya cewa ah, watan eh, dole dai harkar ciki da haihuwa Allah ne ke baka ah, amma kuma ah, in ka zo baka da shi mukan yi bincike ga ko da akwai wani abu wanda ya shafe ka kai mace wanda ya sa baka iya samun ciki ba wani sa'ilin kuma abubuwan sun shafi shi namiji ya sa matar bata samu ciki ba wani sa'ilin kuma za ka ga cewa macen ma tana da mishkila namijin ma yana da wani matsala da zai sa ba zai samu ciki ba wani sa'ilin kuma gaskiya an ka duba za ka ga cewa dukkanin su lafiya kalau ba wanda yake da wata cuta da ya kamata a ce bai iya samun ciki ba amma kuma gashi Allah bai bashi ba to irin wa'annan sai mu iya ce musu eh su tafi su ci gaba da adda kuma Allah ya nufa Allah zai iya basu a lokacin da ya so amma eh, wata abubuwan da suke eh, suka shafi ita mace eh, ita mace a kowane wata tana fidda kwai sau ɗaya a wata Eh. Ah, to in ya zamana tana da ah, matsaloli wanda zai sa ba ta fidda kwai ba ah, to ba zancen ciki saboda wannan kwan nata da ta fitar da a tsakiyar wata shi ne eh, yake zama ciki daga baya so in ba ta fidda kwannan kin ga ai ba zancen haihuwa haka kuma wani sa'ilin zaka ga cewa eh tana fidda kwai babu mishkilar fidda kwai amma kuma a wajen kamar hannun makance kamar hannun mahaifa mm. wato tube ɗinta kenan eh. inda kwan ya kamata ya to ya zauna ya jira kwan namiji to wani sa'ilin ya toshe to in ya toshe kin ga da kwan namijin nan da kwan natar kin ga ba za su haɗu ba na kuma uku shine wani sa'ilin tana da sinadarai a jikinta wanda za su sa ko dai kwan nan ba zai fito yadda ya kamata ba ko dai kwan nan kafin ya isa ya fito kafin ya isa ya zama cikakken bai ke fitowa mushkiloli dai da suka shafi watan sinadaranta to kin ga wannan gefe nata ne guda ɗaya to shi kuma gefen namijin wani sa'ilin zaki ga cewa ba shi ma da Eh, ga shi dai namiji ne amma kuma in aka auna shi sai a ga cewa ba shi da kwan halitta eh, eh, a jikin shi haka kuma wani sa'ilin sai a ga a yana da kwan halittan amma ba su isa ba watan da akwai da akwai iyakacin inda ake kayyade kwan nawa ne to in bai kai wani wani wato yawan da ake zama da cewa da akwai yawwa sai zama da akwai mushkila wani sa'idin kuma yana da kwan amma ba sa motsi saboda haka in ya sa kwan anan kwan ba zai iya kai kwan mace saboda haka zai tsaya inda yake so kin ga duk wa'annan abubuwa ne sai an yi bincike tukuna an gano wai shin menene ya sa mace ba ta samu ciki ba nakan ce da patients wato nakan ce da marasa lafiya abu wanda ya fi muhimmi in kana duba mace da take da da rashin haihuwa shine ka nemo ina matsalar take ina eh. matsalar take in baka nemo matsalar ba to bayan da za a iya taimaka mata a kaman kana lalube ne cikin duhu ka bata wannan magani bai yi ba ka bata wancan magani bai yi ba har sai da <laughs> Allah ya sa ka samu maganin da yi eh. amma in ka yi bincike ka tsaya kai bincike yanda ya kamata to daga karshe za ka iya zaunar da su ka ce to na ga ina ganin mishkilan nan ko kuma matsalar nan a shine wannan to in dai ka nemo matsalar to insha Allah kuwa da akwai magani tun da ubangiji da har ya ce kome kowace cuta yana da maganin shi na mutuwa da tsufa. Tau Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Alhassan ɗan tata NNPC Depo a can akwatin gidan waya 2,804 a can Jos Jihar Plateau, Najeriya. Likita yana so ne ya sani shan me ke haddasa cutar nan ta gudawa ne, amai da gudawa. Abin da ke kawo ciwon kwalara kwayan cuta ne da yake shiga adam wannan kwayan cuta yakan fito ne inda ba a tsafta kwarai hajiya ta ruwa yawanci muka fi samun sa to wannan kwayan ya shiga cikin cikin dan adam sai yana zawo yana yana amai wani lokaci wannan kuma in ya tsanani da yawa shi ke halakar da mutane hajiya eh. To ya yi tambaya kuma cewa menene rigakafar uh, me ya kamata mutum ya yi? yi rigakafi. To batun kwalara da mutum ya tabbatar komai in zai ruwan da zai sha da komai da zai ce tabbatar ya tsafta kwarai da gaske. Unguwan ne ba ka tabbata ba ka tabbasa ruwan. Aka tafasa ruwan aka tafi sai a tatse shi to in dai mutum na wannan zai kare kanshi mafi mafinci kenan a rinka tsafta abinda za a ci dai a tabbatar ruwa ma ba abubuwan ba a gane ba a dafa abubuwan sosai kafin a ci ko a sha. To wannan cuta ta fi kama yara ne ko ko har manya? Har manya yana kama amma ya fi tsanani a yara don jikinsu ba shi da girma kwarai domin dan ruwan da ke cikin jikinsu to mutum na amai da zawo to eh. sai ga ruwan kin san ruwan da ke cikin jikin adam ne ke fitowa kawai haka to su yara tun da ba su ci da yawa to ya fi masu abin nasu ya tsanani hajiya akwai allurar rigakafi a ba allurar rigakafi ba wani allurar rigakafi haka amma akwai abubuwan da ake ba mutane dan kare su amma ba allurar rigakafi ya hajiya a saboda haka dai abin da mutum zai yi shine a tabbata an yi tsafta da sauransu eh a tsafta musamman in dai ruwan da muke sha mutum tabbatar ruwan na da tsafta kwarai da gaske a ruwa kawai ake kama wannan cuta ko a ruwa aka fi samun sa amma abubuwan da muke ci ma duk za su iya samu amma musamman ruwa ne domin wanda suke ciwon suka yi bayan gida ya shiga ruwa mutane ka sha ruwan to inda aka fi samun su kenan haji to Allah ya sauwaƙe amin amin to shi kuma Alhaji Musa Wunno mai gyaran agogo akwatin gidan waya goma sha takwas bakin kasuwar Gusau a can jihar Zamfara to ya ce wai yana so a mishi bayani wai idan ya lankwace kafarsa sai murjiya ta kama shi me ke kawo haka ka fahimci tambayar eh na fahimta ya ce in yi to aikin sai da jijiyar kafan ɗan adam yake waɗansu mutane suna iya tankwasa kafan su ba wani wahala wasu kuma matsala eh to waɗansu kan matsa da yawa sai sai jijiyar su rike sai ga mutum bai iya bai iya komi kan da kafa to in dai jikinka bai saba da wannan ba da mutum ya yi shi hajiya. saboda haka kawai abin da zai yi mutum kawai ma ya daina lankwashe kafan nashi kenan. eh ya daina lankwashe kafan shi waɗansu abokin sa akwai waɗansu mutane jikin su suna iya makwale shi ko yaya amma waɗansu waɗansu ba mu iya haka in dai Allah bai baka wannan irin jikin kai zai iya juya haka ya baka kyale shi kawai ba wata matsala ba ce ko ba wata matsala ba ce eh, yawanci mu ba mu iya yi haji in dai ka so ka yi abubuwan da baka saba yi ba to lokacin mujuriya ka same ka haji to Allah ya sauke amin amin To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla, sai kuma a gyara zama domin a saurari wasu rahotanni ko sharhin da wasu jaridun Najeriya na ƙarshen mako. suka mai da hankali a kai daga bakin ladan Ibrahim Ayawa. sharhin jaridun najeriya na ƙarshen makon nan satin zai fara ne da jaridar compass da kuma labarin da ke cewa kungiyar matasa ta addinin islama sun roƙi yan kungiyar nan ta suna sunna lid da awatwal jihar waɗanda ake walakabi da boko haram da su yi wa allah da annabinsa su karbi shirin ahuwar da aka ce za a yi musu idan kuma ka leka jaridar leadership na karshen mako ɗaya daga cikin labarin da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanta ce yanzu dai an kawo karshen saɓanin da ke tsakanin shugaban kwamitin amintattu na jami'ar pdp chief tony aneni da tsohon shugaban ƙasa chief olusegun obasanjo jaridar ta ce gwamnan jihar jigawa alhaji da lamido ne jagoranci wannan sulhun amma jaridar daily trust ko ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanta ce ɗalibai saba'in da hudu ne na jami'ar ilori suka gurfana gaban kwamitin yaƙi da rashin ɗa'a na jami'ar bayan samun su da aka yi da shiga da ta saba shiga da jami'ar ta amince da shi jaridar ta ce yawancin su kuma duk 'yan mata ne jaridar national miro ko ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanta ambato shugaba jonathan na cewa shi kadai ba zai iya sauya najeriya ba dole sai 'yan najeriya sun tashi tsaye sun rungumi wannan babban kalubale kan abubuwa za su tafi yadda ya kamata yayin da idan muka koma cikin jaridar tribune na ƙarshen mako ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali ko shi ne wanda ce ƙungiyar nan ta ahlus sunna lidda wal jihad ta ce ta amince da batun tattauna wanda aka ce za a yi da ita wanda zai kai ga yi mata ahuwa amma fa ta ce sai ta kama yin wannan lamarin tukunna jaridar da sanko ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali shi ne wanda ta ce raɗin da ake yi na cewa wai kakakin majalisar ƙasa honorable aminu waziri tambol ne sabuwar jam'iyyar adawa ta abc ke tunanin ɗaukowa domin tsaya mata takarar shugaban ƙasa jaridar ce wannan batu sai ƙaro ruwa yake yi amma jaridar ko a shafin farko labarin da ta yi mai ɗaukar hankali shine wanda ce tsohon prime minister birtaniya tony blair ya ce neman sulhu game da batun da ya shafi addinin islama ba matsalar najeriya ce kadai ba a'a abu ne da ya addabi duniya baki daya tsohon prime minister yana magana ne a nan birnin eko a wurin bikin buɗe wani coci sharin jaridun najeriya na ƙarshen makon wannan satin zai kammala ne da jaridar punch da kuma labarin da ke cewa wani tsohon na hannun damar tsohon tsohon shugaban kasa ci olusegun obasanjo ci richard odusanya ya ce tsohon shugaban kasan na da mutanen da ke masa aikin kissan jama'a musamman ma lokacin mulkin sa wanda a cewar wannan na hannun daman nasa shi yasa dukkan mutanen da aka kashe lokacin mulkin nasa har yanzu ba cimma matsaya ba akan shari'a su ko kuma binciken da ake yi game da kashe waɗannan mutanen ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya mun gode ladan Waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku ko kuma masu sauraro. Assalamu alaikum da rediyon mai Amurka. Na wannan magana shi ne halar ɗan Nijar daga ganin Najeriya wa Nijar Ina kira da shi shugaban ƙasan Muhammadu Isufu. Alƙawali wanda wanda ya ɗauka zai gyara mana hanyar mota zai sa mana wuta da hayyar mota cikin jihar tawa da bakin banka abin da ya karai da allah annabi alƙawarin da suka yi ya cika mana shi don shekara na ashirin muna adawa muna goyon ba ne muna daɗi da shi muna goyon ba ne har yau ga shi allah ya ba shi mulki ina kira da allah ya ɗan taimaka ko da bai an ce don yi. yawa bai jin mai musan shi na yi amma idan taimaka mai an taimaka shi yara mana ko a ko a wajen ko a wajen zama ne wanda ji a suna san mai da ni alƙawarin da suka kanin mu da mu shi mu mutanen kalar su da kawai kauyukan nan gaba daya To kafin mai sallama Kabiru fage zai karanto mana labarai amma a takaice. Jami'an hukumar zaben kasar Ivory Coast sun ba da rahoton fara kidaya kuri'u da aka kada a zaben majalisun ƙananan hukumomi da aka gudanar jiya lahadi an samu nasarar gudanar da zaben lami lafiya duk da zaman ɗaɗɗaɗɗin da ake yi sau saboda cewa zaben da jam'iyyar tsohon shugaban ƙasa lauren bago ya yi jami'ai da ke magana da yawun hukumar zaben sun ce masu kada ƙuri'a ba su fita kamar yadda ake zato ba kusan kashi talatin ne daga cikin yawan waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a a miliyan biyar da dubu ɗari bakwai suka je rumfunan zaɓe To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi sai kuma da la'asar idan Allah ya nuna mana. Yanzu dai nan misalin karfe uku da rabi na dare ne agogon Washington DC kuma a madadin sauran abokan aiki. Ni Jummai Ali nake fatar a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.